me babban kalubalen da kake ganin buhari yana fuskanta a wannan sabon shigowa ta biyu da a matsayin shugaban kasa babban kalubalen da yake ya shiga ciki shine ya zo ya iske betalmanin kasan ba komi hmm. an sace duk abin da ka sani na abin arziki a kasa an bar kasa da talauci hmm. kuma wato shi sha'anin ubangiji allah ne ya ba mu damar muka zaɓe shi president muhammadu buhari da yake mutum ne mai gaskiya amma shiga cikin wannan mugun matsalar da in ban da shi ba wanda zai iya fitar da mutanen najeriya a cikin wannan mugun matsalar eh, rashin kuɗi ne kawai matsalar shi rashin kuɗi da yadda aka yi aka samu rashin kuɗin domin an yi sace-sace da yawa an nuna rashin gaskiya kuma ƙasan ba abin ƙa'idan dokokin da ya kamata a yi hmm. kowa yin abin da ya ga dama yake domin sun sami ah, waɗansu shugabanni wanda ke ba su da adalci kuma ba su da tausayawa a zukatansu sai suka barna da dukiyar kasan yadda suka ga dama wasu na cewa uh, ya binciki gwamnatocin da suka gabata wasu na cewa idan ya zai tsaya bincike binciken nan zai zo ya bata lokaci ga ko matsaloli nan suna jiran aurore su wani ya kamata ya yi ai wannan duk magana ne wanda yake bai da ma'ana hmm. duk mutumin da ya kirya doka an kuma za a gyara ƙasa ba za a zo a ce waɗansu wanda suka yi mugun barna saboda shekarun da ya wuce a basu ai a turai ba a yin haka a Amerika ko ka shekara talatin ne sai an bincike ka in kai rashin gaskiya eh. domin ai rashin gaskiya ba buhari ne ya kawo dokoki ba ka'idan mulki ne ya kawo dokoki akwai tsarin mulkin ƙasa hmm. cewa bai kamata a yi rashin gaskiya ba don haka idan aka yi kowaye sai a hukunta shi kuma in ana son a gyara ƙasa ba za ka zo ka ce daga nan ba za ka yi abubuwan da za ka yi ba ai ba a gyara ƙasa sai ai sanadiyan da suke ce ake maganan canji hmm. ai canji saboda tarihin ba da aka yi abubuwa wanda ke ba su dace ba shi yasa ake son canji hmm. in ka ce za ka kawo gyara kana son canji ai kana neman canji ne saboda abubuwa na baya ba sa da kyau amma wasu na cewa bannar da aka yi a najeriya tana da tarin yawan da in ka ce daga ina buhari zai fara in yace zai babban buhari zai fara ba mm. akwai dokoki mm. buhari zai ci gaba da sha'ani shi ai masu bin ka'idan dokan kamar su e fcc su ne za su yi aikinsu shi aikin shi yake domin ya kyautata jama'an ƙasa amma ba za a ce za a yi canji sannan a bar waɗansu sun yi ɓarna sun yi sata sannan wanda ba su yi sata ba ‘ya'yansu su zama bayan wanda suka yi sata mm. to a ba a gina ƙasa akan haka saboda haka kowa har daga shugaba jonathan har abin da yiwu ƙasa kar a bar kowa kowa yes. a bincike kowa wannan shine in za a yi adalci in ka yi adalci shugaba to allah za ya saka maka in nanga